Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC da wannan hantsin ranar yau Alhamis uku ga watan Oktoba shekarar 2019 a kan mitoci 17 da 25 da 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM, Dalal FM da kuma niyya. sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a kodayaushe yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewa a Najeriya rundunar 'yan sandan jihar Bauchi ta yi nasarar cafke wasu mutane biyu 'yan damfara waɗanda suka yi sojan gona na gwamnan jihar. sannan a maimakon shirinmu na nakasa za mu kawo muku ci gaban tattauna ta musamman da masana halayyar ɗan adam akan tasirin da 'yancin da najeriya ta samu shekaru hamsin da tara a tsarin tafi da rayuwar iyali na yau da kullum har ila yau kuma ridwan abbas zai gabatar da sharhin jaridun ghana sannan kuma sai sakonnin da kuke bar mana ta kan na'urar tarho. amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. shugabannin bangaren 'yan adawa na jam'iyyar democrat masu rinjaye a majalisar wakilan amurka sun gargadi fadar gwamnati ta white house da takwanda shirin cewa za a aiko mata da takaddun neman ta gabatar da bayanan da suka shafi hulɗar shugaba trump da ƙasar ukraine a lokacin da wani jarida ya tambayi trump a wani taron manema labarai shin ko zai miƙa wuya ga wannan bukata ta majalisar wakilai wadda ta kaddamar da binciken da mai yiwa ya kai ga tsige shi sai trump ya ce shi ai ya saba da haɗin kai a jiya laraba shugaban kwamitin kula da harkokin tattara bayanan sirri a majalisar wakilan adam schiff ya ce duk wani yunkuri da gwamnatin trump ta yi na kawo cikas a wannan bincike za su kalle shi a matsayin shaidar hana doka ta yi aikinta shugaba trump ya jima yana kalubalantar matakin da wanda ya kwarmata bayanan tattaunawarsa da shugaban ukraine ya dauka Look, I think a whistleblower should be protected if the whistleblowers ya ce kunga ina ga ya kamata a rika kare mai kwarmata bayanan sirri idan har na hakika ne amma idan ya kambama tattaunawar da na yi da shugaban ukraine bai daidai ba a yau alhamis kamfanin dillancin labaran kasar korea ta arewa kcna ya yi ikirarin cewa kasar ta yi nasarar gwajin sabon makami mai linzami kira ballistic da ake wa lakabi da slbm a takaice wanda za a iya harba shi daga jirgin ruwa mai tafiya karkashin teku kamfanin dalancin labaran kasar ya fitar da wani wasu hotuna da suka nuna lokacin da makamin mai linzami yake fitowa daga ruwa a wani abu da ke nuna alamun da karkashin teku aka cullo shi hukumomin japan waɗanda suka nuna rashin jin daɗin su kan wannan gwaji sun ce makamin wanda aka harbo shi a jiya laraba ya sauka ne a wani yankin su taro kono shine ministan tsaron ƙasar ta japan ya ce wannan gwajin makami mai linzami wanda ga dukkan alamu ya faɗo cikin yankin tattalin arzikinmu babbar barazana ce ga tsaron japan kuma saukar wannan makami a wannan yanki abu ne mai matukar haɗari ga jiragen sama da na ruwa da ke sintiri kuma abin damuwa ne idan aka kalle shi ta fuskar matakan kiyaye haɗura da majalisar ɗinkin duniya ta shimfiɗa kuma ya saba wa dokokin kwamitin sulhu na majalisar wannan gwajin makami na zuwa ne sawa'i bayan da koriya ta arewa ta bayyana cewa za ta yi wani zaman tattaunawa kan batun nukiliyanta da amurka a ranar asabar da ke tafe har ya zuwa yanzu shugaban amurka donald trump bai ce ofan ba kan wannan sabon gwajin makami da koriya ta arewa ta yi bayan da ta kwashe watanni tana fama da rikita-rikitar siyasa wacce ta yi sanadin hamɓarar da gwamnatin umar albashir gwamnatin wucin gadin kasar sudan na neman a cire kasar daga jerin sunayen kasashe da amurka ta yafa wa rigar masu daukan nauyin ayyukan ta'addanci a cewar jami'an gwamnatin kasar cire sunan sudan daga jerin kasashen zai taimaka wa tattalin arzikinta wajen farfadowa wanda yake fuskantar kalubale tun bayan da aka kawar da albashir a watan afrilun bana wato bayan da aka kwashe watanni ana zanga-zanga a titunan kasar a shekarar 1993 amurka ta saka sudan a jerin kasashe masu goyon bayan ta'addanci kan wasu tuhume-tuhume da aka yi wa gwamnatin tsohon shugaba albashir na mara baya ga ayyuka na ta'addanci labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a karan farko cikin shekaru 28 amurka ta buɗe ofishin jikadanci a somaliya a jiya laraba aka buɗe sabon ofishin wanda gininsa ke kasan filin tashin jirage na ƙasa da ƙasa da ke magarishi babban birnin ƙasar jikadin amurka a somaliya donald yamamoto ya kwatanta sake bude ofishin a matsayin wani muhimmin abu mai dimbin tarihi da ke nuna cewa kasar ta somaliya na samun ci gaba cikin 'yan shekarun nan sannan wata sanarwa da ofishin jakadancin amurka na somaliya ya fitar ta nuna cewa matakin bude ofishin zai kuma maido da cikakkiyar hulɗa tsakanin amurka da somaliya labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A Najeriya rundunar 'yan sandan jihar Bauchi ta yi nasarar cafke wasu mutane biyu 'yan damfara waɗanda suka yi sojan gona na gwamnan jihar Bauchi wato sanata Bala Abdulkadir Muhammad inda suka yi ta damfaran mutane suna cewa za su taimaka musu da samun kujera aikin hajji. wakilin muryar amurka abdulwahab muhammad ya aiko mana da karin bayani kwamishinan 'yan sandan jihar bauchi habu sani ahmadu ya shaidawa 'yan jarida cewar sun sami nasarar kame masu sojan gonar biyo bayan rahoton asiri da suka samu da farko dai bayan mun samu wannan rahoton mun fara bincike kuma allah dai kusa kama mutum biyu da ainihin shi gang leader din wanda shi ne ya nuna kamar shi ne pa personal assistant na shi gwamna ko mai suna sukuni zakka sannan sai na biyu wanda shi ba ganin sa aka yi wasu wannan ba sai dai su dinga jinsa ta hanyar waya don wannan shi zai buga mai waya yana mai cewar ka yi magana da gwamna sai wance ansa yana his excellency shi kuma wance yana ansa daga can bangaren to shi ma an same shi kuma cikin dabarun da suke shi ne a duk sanda aka kira shi wannan ya zo akwai agent din da ke karban kuɗi ya kawo a matsayin eh, yana taimaka wa waɗanda samu kujerun maka ta hanyar gwamnati to in yi wancan lokacin duk aka kira wayar zai taso ya zo nan wurin sai ce to yanzu bayan yana cikin ah, gidan gwamnati to kafin su iso daga duk inda yake a cikin bauchi sai maza ya zo jikin gidan gwamnati sai ce ya san ba za a bar su shiga ba shi sa ya fito ya jira su a waje ta nan zai sa karban kuɗin kuma ya sake tafiyarsa a nan daga bisani na samu damar jin ta bakin mutanen biyu da farko dai ga wanda yake jagorantar gudanar da yin damfarar a matsayinsa na pa wa gwamnan bogi sunana suguni zaka me ya kawo kana akwai wani bafulatani ne ya zo ya same mu ya ce mu mashi hanyar makka a wurin kaura wurin gwamna kenan eh, mu mashi hanya ya tafi makka sai ya bada dubu goma sha biyar biyar wayan sha mai da shi shi ya roke ni in je ya roke gwamna eh. haka ne eh. to sai me ya faru to da ya bani kuɗin muna nan muna nan har lokaci kusa ya yi sai ya ce mai to ga waɗansu sun kawo mashi dubu ɗari shida shida ko zai ba na ce ka bayar na miliyan hudu to daga baya sai ya sake tura ma miliyan ɗaya da dubu ɗari uku wai in rike wuri na in na samu kawai ko da yaushe mashi hanya to har aka zo aka tafi makka da ba a tafi da shi ba sai ya zo ya neme ni a <laughs> to shine muka zo mu yi bayani <laughs> abin da ya kawo kira bayan na yi taimakon kuma har gobe ina addu'a kar Allah ya bani kuɗin da zan ci ne kadai a haka ne eh addu'a na kenan ni dai ba za a same ni da sunan sata ko barawo ko kinnafis ko wani bindiga wuri na ba amma irin murdi haka nan an samu a ciki dai sai a yakuri <laughs> to yanzu gashi an kawo ka nan wajen yan sanda zan fita da eh, ka fita me zai hana ayin ga gaban fita ba kawai na mutu to na shi wannan wanda yake kake hada su da shi ya ce shi ne ya ce mani wai in hada shi da gwamna na ce gwamna ba gwamna wani dangi ba ne ba kuma ciyama na local government ba ne amma da yake a gona kake sai na shi da kani nan nan shi ne wanda yake yi kamar magana eh. to kai da yake aka nada ka gwamna na lokaci guda menene sunanka Iliyasu. Iliyasu. Kai mm. mazaunin ina ne? Ni mazaunin Jos Josu. Jos ne. Mm. To ya malam Isa ku samu kanka a cikin wannan hidima na yaudara da eh. Ka ji maganan da ya maka bayanin da ya maka ko ba gaskiya bane. Eh. ya masa akan yana son magana da gwamna shi ya sa ya same ni ya mun magana ya jawo ni muka yi magana da shi amma ba wai na kai kai na ne ko kuma na zo game da cikin shiga cikin wannan yau daren ba wato kai ne dai in an zo sai ka dauki wannan matsayi na ƙaura kenan kake idan an zo maganan cewar a zo a ga gwamna har a baka waya kai magana eh, yana kira na ne ya zo ya bani wayan sai mu yi magana da shi sai ka ce kai ne gwamna E to ban taba je ce masa ni ne gwamnan ba eh. amma shi da yake ya ce yana son magana da gwamna eh. muna magana da shi ka ce kai kanansa ne eh to kudin fa an kawo ya yake shi ne ake ba shi mhm. eh yanzu kaura ya ganka shi kaura fari ne gashi kai buki ne ya ganka ya ce shi ne kana jin ba da ku dibi an kallo da shi ba kuwa Allah da ke yi to me kake ga mu kaura akan wannan yayi hakuri yayi hakuri ya yafe mana yanzu dai muna jira mu ji abin da gwamnan na ainihi zai ce kan wannan batu da wasu suka yi sojan gona da sunansa abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar. Madalla waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka yanzu agogonmu ya ce karfe uku da minti goma sha biyu na dare a nan birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Ah, Dr. Hadi wannan ci gaba da take lissafawa yana faruwa ne a daidai lokacin kuma da da yawa daga cikin 'yan Najeriya suke ganin ci gaban da aka samu kamar ah, wato ci gaba ne irin na mai haƙar rijiya. me kake gani ya sababa haka saboda yawanci ana cewa misali zamantakewa ta fi inganci a baya eh, yanayin eh, rayuwar iyalin ma ta fi eh, kiwon lafiya da sauransu ya fi na yanzu da sauransu ma'ana kalubalen da iyalai suke fuskanta a yanzu duk da wannan ci gaban na ilimi na wayewa da sauransu bai kai ko kuma ya zarce na baya menene ya sababa haka to abubuwa guda biyu za mu iya kalla ko uku ce abu uku ne ya jawo wannan abin na farko wato karfin tasirin kafafen sadarwa na mass media talabijin jaridu da sauransu da kuma social media wanda a yanzu bakwa bakon abu ne shigo ya taimaka gurin samun canje-canje da sauye-sauyen rayuwar iyali akan kanta ta yadda akwai abubuwa kai tsaye wanda suke dukan zuciyar mutum suke tun tunkuɗa shi don yadda zai yi iya yi da shi da iyalansa kama daga rayuwar auratayya da iyali rayuwar abinci rayuwar tarbiyya har abubuwan da suke faruwa na a ce miji ya kashe matarsa ko mata ta kashe mijinta abubuwa ne na tasirin midiya wato kafafen sadarwa na biyu kuma yana da alaka ne kai tsaye da karuwar da ake samu na hayayyafa a wurin abin da ake cewa primary health care kamar ita da maryam ta faɗa cewar an sami ingancin lafiya mata su je to idan suka je asibiti gurin neman lafiya wannan yana taimakawa wurin a sami saukin haihuwa ba kamar a baya ba wanda za ga a cikin mata guda ɗari suka haihu za a iya samun mata guda arba'in sun mutu a sanadiyar wannan haihuwar sai ya zama zuwa asibiti ya rage daga mata arba'in a cikin ɗari su mutu ya dawo bai fi mata guda hudu ko biyar bane za su mutu haka zalika kuma a cikin ɗari za a iya haihuwar 'ya'ya guda arba'in da wani su abu 'ya'yan nan su mutu a lokacin da aka haife su wanda ake cewa maternal mortality da kuma infant mortality amma a yanzu saboda ci gaba kamar yadda ta ambata ana samu to wannan ci gaban kuma sai ya jawo abin da ake cewa population expulsion sai dan adam kuma sai ya kari yawa fiye da ada to wannan kuma shi ne matsala ta biyu bayan media girman karuwar population da aka samu to shi kuma sai game da matsala ta uku a hukumance shine a yanzu haka babu wata official data da ake da ita akan family wasu alƙalma sai haida babu wasu ƙididdiga ko wasu kirge-kirge ko wasu lissafe-lissafe da za a ce maka adadin al'ummar iyali da suke a garin misali Eh, eh, local government ɗin ranu ga adadinsu ko kuma a local government din kibiya ko gwarzo ga adadinsu ga 'ya'yansu ga eh, adadin gidajensu ga irin banɗakunan da suke da su a cikin gidajensu ga waɗanda suke da malaria ko kuma malaria za ta kama su ga kwatocin da suke unguwanninsu ga asibitocin da suke kusa da su primary health care da za su je ga makarantun primary da suke babu wannan official data ɗin wacce kai tsaye iyali ta taba na biyu kuma babu a cikin wannan na ukun da nake magana na hukuma kenan eh, eh, na farko ne magana cewa babu official data na biyu kuma babu wani abin da muke cewa presidential intervention da aka samu wanda yake hukuma a fada shugaban kasa a ce ta samar da wani abu wanda yake kai tsaye iyali ya taba yanzu haka a dan baya kwanaki kaɗan kuma ya kake gaya mana eh. shugabannin kasashe matansu eh, suna yin sun fito da tsare-tsare na kyautatawa iyalan baka eh, ganin kaman a kwanakin baya mu a nan Najeriya still akan wannan a kwanakin baya an samar da wata hukuma ta aure amma ba hukuma ba ce ta iyali wannan hukuma kawai abin da za ta yi shine ta rinka bawa mutane satifiket na aure amma ba hukuma bace ta iyali akwai bambanci in mutum ya aure ya je ya rijista na ya aure shikenan wannan to saboda haka babu wani intervention daga gwamnati ma'ana saka hannu daga gwamnati ko da da akwai shi to bai yi tasirin da muka gan shi ba kuma talaka ya gan shi a ƙasa iyali za su ce eh gashi suna amfana da shi kai tsaye iyali ya shafa sannan kuma sai na uku babu wani legislative intervention wanda yake a dokoki a majalisar dokoki ko majalisar dattijai Uh, ko ta wakilai wanda yau aka tashi aka ce an yi an taba yin wani abu makamancin haka amma ba iyali ya shafa ba magana ake yi kuma a wannan na gado abu ne da ya shafi janda wato jinsi namiji da mace da damamakin da suke da su a cikin wato al'umma amma ba wai iyali miji da mata da 'ya'ya ya za a inganta rayuwarsu ba. Mm. Eh, Hajiya Maryam eh, kamar yadda yake faɗa ke ma kuma kin ambata cewa an samu ci gaba amma kuma kuna ta ci gaba da korafi nan da can cewa an bar mata da iyalansu da wahalhalu da 'ya'ya da me da sauransu wannan ta sa wasu suke ganin cewa eh haka ne an samu ci gaba amma kuma ci gaban kamar ya zo da wahala eh, ina gizo ke sakar idan haka ne mm, to abin da ya saka dole zaka ga cewa ci gaban nan da akwai shi ba za mu ce babu ba kamar yadda nuna maka akwai ci gaba ko shakka ba mutum da me da yake ce maka babu mata masu ilimi amma yanzu an samu mata suna zuwa makaranta to the extent ma ya kai har ta kai jallin da zaka ga da akwai ajin da zaka ga mata sun fi maza yawa ka kenan an samu ci gaba to matsalar dai da muka samu shine ita gwamnati bata kawo tsare-tsaren da zai zama cewa wannan ci gaban da aka samu na karin karuwar mutane that is population explosion da malam yayin magana gwamnati ba fito da policies da zai zama ya checkmating wannan abu kamar a ce policy kenan kamar a ce kudiri wanda zai zama cewa an yi kudiri an san cewa yaran nan sun ƙaru da yaran mu guda 60 ne nan da shekara goma za su zama guda 600 to ya kamata a ce an gina asibitoci an gina makarantu an gina ma'aikatu wanda wannan yaran in sun taso za su amfana da gare shi to gwamnati ba ta da wannan tsare-tsaren na cewa an ne a tanadi um, ya zan ce ne kama a ce social amenities mm. to kaman gwamnati ba ta tanadi ababen more rayuwa wanda zai zama cewa za su wannan mutanen da suke tasowa za su zama cewa sun amfana daga gare shi ba wannan shine abin da ya kawo ga ci baya amma ko shaka babu akwai ci gaba saboda amma idan aka kwatanta wasu ma na muhawarar cewa fa um, life expectancy da ake cewa uh, hasashe na tsawon rayuwar mutane da kuma ingancin rayuwarsu iyalansu kamar na baya ya fi na yanzu duk da waɗannan abubuwan da ake zayyanawa cewa 'yancin kai da aka samu ya samar da shi idan haka ne menene wato ma'anar 'yancin ko kuma ci gaban da watakila iyalai suka samu kenan idan har ya zama cewa ingancin rayuwa ta iyalai a wancan lokuta ko kuma a waɗancan shekaru ta fita yanzu. Eh, idan magana kake na ci gaba ci gaba daban shi gaba yanzu misali da ina da shekara ashirin yanzu na da shekara talatin da shida na ci gaba amma da na ci gaba shin abincin da nake ci shekaru goma da suka wuce da yanzu akwai canji ka gane don haka ci gaba ya danganta da yadda ka kalle shi ci gaba zai iya kasance ci gaba ne na lambobi zai kuma kasance a ci gaba ne na quality kenan kamar a ce ci gaba na asali sayayyen abin da mutum yake yi na yadda akwai karin shekaru da ake samun life expectancy saboda mai an samu kari na lafiya ko ban je asibiti na san cewa idan zan ci abinci zan wanke hannuna ko ban je asibiti na san cewa idan na bar ɗaki na sauro ya shigo zan iya samun malaria to wannan shine abin da ya kara life expectancy Eh, akwai wani tsari watakila malam zan tambaya akwai wani tsari da aka sa rai wato wani hasashe na cewa rayuwar iyalai a najeriya za ta zama kaza watakila daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza babu wannan tsarin hukuma a ɗaiɗai ku wasu wuraren sun iya ƙoƙarin su gurin hangen wannan abin amma dai a dunkule a hukumance babu wani tsari ba wani ƙuduri ba wani rubutaccen al'amari da aka yi shi ko wani gangamin taro da aka taba yi aka kafa shaida aka kafa turki cewar ye kuwa jama'a ku zo mu zauna mu duba ya rayuwar iyalinmu za ta zama kuma waɗanne abubuwa muke sare za su faru nan shekara goma ko arba'in ko sittin kamar yanzu yadda allah ya kama lokacin babu wannan abin ba a taba yin shi a najeriya ba saboda haka shi yasa na ce ko da da akwai shi ko wasu sun yi a hukumance a ɗaiɗaiku a wasu gurare sun yi shi ne wato ba a zahiri zahiri ba sun yi shi ne a baɗi wanda al'umma ba su shaida an yi wannan abin ba To Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma ga sharhin jaridun Ghana. Da jaridar Daily Guide damu so sharhin jaridun na yau. kuma babban labarinta shine a ranar goma sha bakwai ga watan disamba za a yi zaben ƙananan majalisu jaridar ta ce hukumar zaɓe ta bayar da sanarwar cewar ranar 17 ga watan disamban shekara 2019 za a yi zaɓuɓɓukan ƙananan majalisu na gundumomi da kuma unit committees game da abin da kwamishin ta ce ne za ta amince da takardun buƙatar yin haka a matsayin ɗan takara wa wannan zaɓe na matsayin ƙananan majalisu da kuma unit committees wato ƙananan kwamitoci kenan a cikin wani jawabi da maga kujerar hukumar jane mensa ta sa hannu kwamishin ta ce wannan bukata za a amshe shi a duk yankuna na zaɓuɓɓuka a cikin kowace gunduma daga ranar litini bakwai zuwa juma'a sha ɗaya ga watan oktoba shekara 2019 tsakanin karfe tara na safe da karfe biyu na rana da kuma karfe biyar na yamma kowace ranar allah ita babban jaridar kasar ghana daily graphic wannan labarin ta rubutu. Mambobin majalisa hamsin kadai ne ke da sha'awar aiki na shari'a ce Mensa su ne ya faɗi haka. Jaridar ta ce ministan harkokin majalisar dokoki misa Osai ce Mensa Bonsu ya faɗa cewar mafi yawan mambobin majalisa na dokoki ba su da sha'awa dangane da aikin shari'a a majalisar. Akan haka yana mai faɗan cewar a cikin mambobin majalisar 275 kimanin hamsin kaɗai ne ke shiga cikin tsarin shirya dokoki na gidan da yake magana a wurin wani taron manema labarai a nan birnin accra ranar laraba mr chairman sabonso ya ce dalili kenan da ya samu yawancin mambobin majalisar ke ƙin zuwa majalisar da dokoki Sai kuma jaridar Ghanaian Times wacce ta ruwaito cewar farashin sarrafa na koko ya tashi da kimanin kashi 8.42. Jaridar ta ce gwamnati ta bayar da sanarwar sabon farashin sarrafan koko na shekara ta 2019-2020 na kakan wannan shekara daga CD 7,640 zuwa CD 8,240 kowa. kowane ton ƙarin kashi takwas da digo arba'in da biyu hakan kuma na nufin kowane buhu na kilogram sittin da hudu na kokon ɗin yanzu za a sai da shi a ghana city ɗari biyar da goma sha biyar a da buhu na kokon ana sai da shi ne akan cd 475 da wannan sharhi muka iso karshen sharhin jaridun na yau ridwanullah muktar ba sashen hausa na muryar amurka a accra ghana yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America mai magana Ayuba Garba Imam kafin madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau zan yi shi ne dangane da mulkin demokradiyya a Najeriya a tsawon shekaru hamsin da tara da samun 'yancin kan Najeriya. A gaskiya an samu ci gaba kwarai da gaske idan muka ɗauki jihar mu idan muka ɗauki jihar mu na jihar Bauchi mun samu ci gaba kwarai da gaske inda muka samu filin jirgin sama mai tashi ƙasa da ƙasa da asibitin koyarwa da dai sauran makamancinsu. lallai to mu mun samu ci gaba kwarai da gaske assalamu alaikum wa amurka sunana abubakar kifa mai bulo famfon magwaziri jihar egusi jihar zamfara lallai mun samu roman da demokaratiya musamman na faɗa albarkacin baki lallai wannan shi kan akwai shi assalamu alaikum sa'a hausa na murya amurka suna na magaji suka bazai na garki lokar gama da don allah ku isan mun da na ga kwamishinan lafiya na jihar jiga dr abba zakari don allah gina mana asibitin shan magani a cikin garin zaidawa wannan wannan gari namu mun kai mutum dubu goma sha biyar a cikin garin zaidawa da kewayenta amma mara lafiya yau ya samu rahin lafiya bawan allah ya samu rahin lafiya sai a ɗauke shi a je a kai lautai kuma in aka je lautai a ce wai ba likita bayyana ko ba magani kuma wannan gari namu na zaida ya fi laute muhimmanci tun da da yawan jama'a amma duk girman garin nan namu ba mu da asibitin da za mu je mu sha magani asibiti rashin lafiya an ta kama mace yau na koda ko yaro da daddare wallahi tallahi muna faman shan wahala dan Allah mai girma ko mahimmin lafiya da ta abba zakar ka taimaka mana da wannan taimako da muke nema a gurin ka Allah taimake mu assalamu alaikum sashen Hausa sunana Muhammad Awal Dukawa daga Zaria A eh, zan bayyana ra'ayina ne gani da kama eh, kame da kwastan yi na motocin jama'a ko kuma rufe guraren da eh, bayan allah suke su da motocin su wato ni ra'ayina hukumar kwastan ya kamata ta duba kuma ta gane cewa sanyala haraji ba shi yasa samu kuɗin shiga da yawa ba ta sauƙaƙa harajin nan yadda kowa zai iya biyan harajin nan ba tare da ya damu ba to ba ta inda za ka ga an shigo da mota ta ƙarauniya hanya ka biyo daji da motar ka mai tsada ta taka kaya ta buge nan ta buge nan ba mu ba mu yin haka ya kamata kuma kusa ta gane cewa ta ka haraji duk wani ɗan ƙasar idan haraji cikin kwanciyar hankali cikin sauƙi ba wai tare da an takura mishi ba za a ga sun samu kuɗin fiye da inda suke samu yanzu amma tsagalawa da suke yi shi yake sa mutane suke bi ta hanya har take kai ta kawo cewa ba sa samun kuɗin haraji da ya kamata su samu in dai hukumar kotun za ta sauƙaƙa haraji a Allah a ce bakwai bisa ɗari ko kuma shida ka dai sauƙaƙa da mutum zai iya sayo mota miliyan uku ya biya harajin dubu saba'in dubu ɗari ɗari da ba amma ka so mota miliyan uku kana biyan harajin kusan miliyan ɗaya da rabi kai kowa ya biya ba jama'a ta kamata a duba gani. Kafin mai sallama da ku ga Muhammadu Lalo da takaitattun labaran duniya. shugabannin bangaren 'yan adawa na jam'iyyar democrat masu rinjaye a majalisar wakilan amurka sun gargaɗi fadar gwamnati ta white house da ta kwanda shirin cewa za a aiko mata da takaddun neman ta gabatar da bayanan da suka shafi hulɗar shugaba trump da ƙasar ukraine a lokacin da wani ɗan jarida ya tambayi trump a wani taron manema labarai shin ko zai miƙa wuya ga wannan bukata ta majalisar wakilai wadda ta kaddamar da binciken da mai yiwa ya kai ga tsige shi sai ya ce zai ba da haɗin kai Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin. Sai Solomon abu da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Kevin. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.